Sabuwar manhajar nan ta masoya da kamfanin Facebook ya bada sanarwar fito da ita kwana-kwanan nan za ta taimaka wa masu amfani da shafin wajen ganowa da fallasa masu amfani da shafin wajen yaudarar mutane ta hanyar amfani da hotunan da ba nasu ba da kuma bayanan karya domin cimma wani buri nasu na daban da kuma masu satar bayanan jama'a a yanar gizo. kamfanin wanda ya fuskanci kalubale da dama akan rashin kare bayanan masu amfani da shafinsa lamarin da ya sa har majalisar dokokin amurka ta gayyaci shugaban kamfanin mark zuckerberg domin amsa tambayoyi a gaban majalisa manhajar za ta ba jama'a masu shekaru da suka kama daga goma sha takwas damar buɗe shafi a manhajar wadda za ta ba su damar bayyana ra'ayoyinsu akan irin mata kuma za da suke so su nema ba tare da dukkan abokansu sun sani ba Da ƙarshe wannan manhaja za ta nuna inda mai shafin yake da zama ko kuma irin abokan da yake mu'amala da su da kuma ƙara danƙon zumunci tsakanin jama'a a cewar jami'an kamfanin. Mun samu wani labari ne daga mujallar Washington Post ta ƙasar Amurka.